safiyar asabar 23 ga watan jumada al'ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 18 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasad na saba'in cikin jerin kasusuwa daga cikin littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangije gafarta masa wannan littafi na al-istiqama ibn taymiya ya wallafa shi ne domin yin bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi waɗanda ke da alaka da ahadisu sifat Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi idan ba manta ba muna ta bibiyan al imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inda yake mai da zance ah, akan maganganu da yake ɗaukowa gaba gaba daga littafin ar-risalatul ta abul al-Qasim za mu zamu tashi yayin da malam yake cewa wa amsalu hadha kathirun mimma wasafa mimma fihi wasfun وصف أهل السعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبه والعيب bayan da ya kawo hadisai da maganganu waɗanda suke tabbatar da samuwar kyakkyawar siffa da haske ga mutanen kirki da mummunan siffa da duhu ga mutane wanda suke ba masu kirki ba ya ambaci ayoyi na alkur'ani mai girma sannan ya ambaci hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ce wa amsalu hadha kathiru ire-iren waɗannan suna da yawa kwarai mimma fihi wasfu ahli sa'adati wanda a ciki zaka ji ana siffanta waɗanda suka tsira binihayatul husni da mafi ƙurewar kyau wal jamali da kyakkyawar siffa wal baha'i da kwarjin. Allah ka samu a cikinsu wa ahli shaqa kuma ji an siffanta waɗanda suke wato ba su da arziki waɗanda suka taɓi Allah ka tsare mu daga taɓewa binihayatul su da wato mafi korewa kaiwa matuƙa wajen muni wajen mummunar ƙarshe wal qubhi da munin halitta wal aini da mummunar kama wa qad qala ta'ala fi wasfihim fid duniya Allah subhanahu wa ta'ala da yazo siffanta mutanen kirki a duniya sai ya ce muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله سبحانه سيماهم في وجوههم min أثر السجود da Allah ya siffanta mutanen kirki yace Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah subhanahu wataala ya kara mashi tsira da aminci wallazina ma'ahu da shi da waɗanda ke tare da shi akan imani ashidda'u al kuffari suna da tsanani ga kafirai ruhama bainahum suna da tausayi tsakankaninsu ila qaulihi ta'ala har zuwa faɗin Allah simahum fi wujuhihim min athar sujud alamar da ake gane su a jikin fuskokinsu tana karuwa ne daga burbushin sujuda wato hakke da annurin fuskar su wanda ke fitowa sakamakon bautar Allah da suke ba wai taban sallah da wasu suke tsammani cewa irin wannan bakin kanta da ke fitowa a goshin mutum ita ce alamar da ake nufi a'a akwai wani haske annuri da ke fuskar mumini inda yana juda ko da ba shi da wannan taban na taban sallah ko kantar sallah yana da wannan hasken insha Allah fahadi siyama fi wujuhin mu'mini wannan wato alama a fuskar muminai wasiyama alama simahum da aka ce ita ce alama wa asluha min alwasmi asalin kalmar daga alwasmu alama ko tambari ko zane wa kathiran ma yusta'malu fil husn wannan kalma ta alwasn an fa amfani da ita don nuni zuwa ga siffa mai kyau kama ja'a fi sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yabo a cikin labarin siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka ce wasimun qasimun kaga wasi mai kyau kenan wato mai siffa mai kyau kasimun wanda yake da gabobi daidai walida dukkanin gabobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace tsawonsa ko kibarta ko yanayinta irin yadda ake so ne madaidaiciya ce bai da wani gaba wanda za a ce ta yi tsayi da yawa ko ta yi ƙiba da yawa ko ta yi fadi da yawa ko ta matse ta tsuki ma'ana da kafaɗinsa da girman kansa da yatsunsa da idanunsa da labbansa da hancinsa da gashin da gashin gemunsa da gashin kansa da komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katimun komai ya zauna a inda ya kamata salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula gashi inda malai yake cewa kasa وردت صفة sallallahu alaihi الله fi وسلم min al-kutubi min منها ما جاء fi sunan tirmidhi ya zo bayani ya zo a kan siffar kamannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin sanad Tirmidhi babu ma a fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam an ta ishaq da ta'ala rajulun min bara'a a akana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mithla sayyi ya tambayi wani mutum ya tambayi bara'u dan ali radiyallahu anhu yace wai da gaske ne hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hasken kan sakalin takobi qala la sai barawo ya ce a'a mikulul kamar haske ne kamar na farin wata domin haske irin na takobi yana da razanarwa idan aka walla takobi a gaban mutum haka hasken ba zai ba shi awa ba tsoro zai ba shi to ba haka hasken manzo Allah sallallahu alaihi yake ba hasken farin wata ne wanda kamar yadda ake cewa farin wata shakallu babu wanda yake sai da'awar cewa shi farin wata bai burge shi zai san irin kamannin shi zai san irin haskensa baya cutarwa sannan yana da ban sha'awa da annashuwa sannan ya ce wa zakaran lawawi fi kitabihi ta al-asma'i wal a fi sifatihi sallallahu alaihi wasallama nawawi ya ambata a cikin ta al-asma'i wal lughat a farkon littafin kenan cewa wajhuhu kal qamari lailatal badri ka anna wajhahu al qamar fuskarsa kamar wata a daren cikarsa daren sha hudu ko sha biyar ko makamantansu ka anna wajhahul qamar kamar ka ce kashi farin wata din unzur malai ce ka duba sifatahu fi kitabi jawabi istira na ibn hazm wanzur ta'alika al al-muhaqqiq doktor nasir din al-abad wa ma awradahu min mawadi'a wasfi min mawadi'i wasfihi sallallahu alaihi wasallam ka duba waɗannan wurare da littafin jawami istira na ibn hazm al-zahiri rahimahullah da kuma talikin da malam Dr. Nasir bin ya yayi malam ya ce, walam ajid nafsa kalam ibn Taymiya fi ba'di hadhihi al-mawadi abinda ibn Taymiya ya faɗa lafazi keke da keke wasu su ba a haka suka zo a wannan zubin ba amma dai abubuwa ne tabbatattu a almuhim ya kawo wannan ne don yi mana magana akan lafazin wasi cewa asalin shi a larabci yana nufin alama to amma kuma daga baya an takaita magana shi akan kama mai kyau siffa mai kyau ba kowace irin siffa ake ce mata wasimu ba wa qala sha'ir mawaki yana cewa alama ramahu Allahu bil husni ya fi'al lahu iya ma'un la tushaqqu alal la alal basar wannan baiti akwai maganganu da yawa da aka yi akan sa ma'anarsa na cewa gulamun ramahullahu bil husni ya fi'al wani matashi ne wanda ramahu bai da husni yafi'a Allah ya jefe shi da kyau tun yana dan karamin sa lahu siyama'u yana da kama mai kyau la tashqu 'ala al-basr wanda ido baya jin wahalan kallon kamar don muka kalla a ƙasa ta'alikin da malam yayi yana cewa ya zo a wata nuska cewa gulamun wazahu wazahu Allah ya masa baiwa ya sa masa kyau maimakon ramahu wa taswibu min lisan arab ya zo yayi gyara ne daga lissafin lisan arab na ibn mandur Ta ibn mandur kuma shi ga kanshi da ya kawo baikin a cikin littafin shi ya danganta shi ga wani mutum mai suna usaid ibn anqa al asa al-fazari wanda mawaki ne daga cikin mawakan larabawa sai kuma ya ce shi ibn mandur yake cewa qala ibn burri وحكى علي بن حمزة أن أبا رياش قال أبو رياش كتوى لا يروي بيت ابن أنقاع الفزاري غلام رماه الله بالحسن يافئا إلا أعمل بصيرا babu wanda ya ruwaito wannan baiti da wannan lafazin gulamun ramahu ramahu Allahu yace sai mutumin da yake wanda yake da daudaddiya kwakwalwa li'anna al husna mawludun saboda kyan halitta ana haifar mutum ne da shi bai yiwa ce daga baya ya samu kyau bayan da halitta shi ba mai kyau bace wa inna ma huwa ramahu Allahu bil khairi ya fi ka a ce ramahu Allahu bil husni sai da ramahu Allahu bil khairi sai da ma al khair anan al rizq kenan kamar yadda aka ce wato dukiya ana ce mata al khair to sai da ramahu Allahu bil khair arziki shine ake iya samu daga baya wadata amma kyau wanda da aka haife shi da kyau to an haife shi da kenshi. wanda aka haife shi babu kyau to an haife shi babu kenshi, ba zai yiwu a mai kyau ko mara kyau ya canza zuwa aka san haka ba bayan ba a haife shi da shi ba wallahu ala duka dai a shahid shine cewa da aka yi siyama siyama da wasim a can sai malam ya ce wa qala Allah ta'ala fi sifatil munafiqina to bayan da muka ji siffar da Allah ya bayyana kan mu'minai cewa suna da alama ta haske a fusakunsu sai kuma zai bayyana siffa ta ainihin wato munafikai da ya ce walau na sha'u ka hum fala araftahum bi simahu faj'al lil munafiqina siyaman aida Allah ya ce walau na sha'u da mun ga dama ka hum da mun nuna maka su fala araftahum bi simahu da ka san su da ka gane su da alamarsu la'araina ka hum malamai suka ce ai la'araina ka ashkhasahu da mun nuna maka su daya bayan da ya cewa wannan shine wani munafiki kaza wannan shine wani munafiki kaza ko kuma la'araina ka sifatahu da za a bayyana a ce duk wanda aka yi da siffa iri kaza mai kama kaza wani dan nan dogo ko gajere mutumin gari kaza ko dan uwan wane ne to munafiki wani wanda yake hawa abun hawa iri kaza wani mai gida a wuri kaza la'araftahum da ka san su fa la'araftahum bi alamati kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa al-Imam al-Baghawi ya ambata a cikin tafsirin sa yake cewa ma khafi ala nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da hadhihi al-ayati munafiq wani munafiki bai taba kuya daga wannan aya ta sauka wani munafiki bai sake kuya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yayi manzo Allah wato camouflage yayi abin nan ba duhu ko yayi duruduru an kasa gane shi daga nan kowa ana gane shi sai dai kawai manzala sallallahu alaihi wasallam yana mu'amalatar su billahi hi ahsan haka ibnu ashur yake cewa abin da Allah yake fadi a anan shine saboda maradin da ke cikin zukatan su fi qulubihim marad marad da ke cikin zukatan su hawalu ikhfa'a suna kokarin su boye shi sai Allah subhanahu wataala yake tona musu asiri ta hanyar ba su sani ba wala ta'rifanna hum fi lahanil qawl za su dinga faɗan magana sai suna yin tuntube a magana wacce za ta bayyana abin da ke cikin zukatunsu kamar yadda Usman ibn Affan radiyallahu anhu yake cewa ma asarra ahadun sarirata babu wani sirri da wani zai koye a cikin zukata illa abdahallahu ala safahati wajhihi wa falatati lisani duk wani sirri da wani mutum ya koye a cikin zuciyarsa to sai Allah ya bayyana wannan sirrin akan fuskarsa da kuma maganganun harshen mana an kaɓo soyayya ko ƙiyayya, ko hassada, ko barna ko duk wani abu da mutum ya koyi a cikin zuciyarsa yana ganin wai bai gaya wa kowa ba za mutane za su gane alama wa haka ma ma ta kun inda ri'in min khaliqatin wa in khala takhfa 'ala an-nas jumla duk yadda mutum yake da wata ɗabi'a ko wani hali wanda yana ganin wai ya koye wa mutane a tukulai mutane za su gane za a san za a gane wani yana da bala'in fushi wani na da haƙuri wani na da shegin san girma wani yana son mulki wani ba yi da kirki wani yana da rowa duk ana gane halayen mutane ko ba tare da mutum ne ya zo ya yi shi tira ya ce ni wani ɗan wani ɗan wani ina da rowa ina da bakin ciki ina da hasada ba na son gaskiya ba wanda yake bai faɗa ya faɗi wannan da kai ko in ba da yanzu da mutane suka kai zakewa wajen fituna ba za ka ji mutu ya ce ni ba da hakuri ma'ana wannan kamar yana cewa ne ni ba da imani ma'anar shi kenan ko ka ji mutu ya ce ni ba da amana akan kuɗi za ka mutane yanzu saboda sun kai matuƙa wajen bata suna iya faɗan haka to amana kuma da imani kamar da hadisin ibn maja ya tabbatar a nan yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa da amana da imani karina ne wato tagwaye ne guda biyu ɗayan su baya zama a inda babu ɗaya in ɗaya ya tashi to ɗayan ma ba zai zauna ba duk wanda bai da imani to karka tambayi batun amana game da shi duk wanda bai da amana to kai ta baba game da imanin shi amma ba zai mutane suna iya kufarta wannan eh, musamman idan sun yi fushi ko suna so su nuna su jabbarawa ne ka ji mutum yana cewa shi wallahi bai da haƙuri ko shi wallahi bai zai da mutunci to amma kaga a normal circumstances mutum dan adam wanda yake sauyi ba zai faɗi wannan maganganun ba amma duk ɗabi'ar da wani ɗan adam yake da ita mutanen da ke kewaye da shi suna iya ganewa yau da gobe suna iya gane duk ɗabi'a ko da ko yana musu a ce wane kai kaza ne ya ce shi wallahi ba kaza ba ne mutane kuma ba za su gaba saboda ayyukansa da wasu maganganunsa da wasu isharori za su bayyana wani ilmi shi to haka aka samu wannan asali daga sai Usman? radiyallahu anhu yana faɗan wannan magana kuma nassin wannan nassin alqur'ani yana tabbatar da haka wala tarifannahum fi lahamil qawl zaka gane su da mummuna abu galibi muna nan ɗabi'u sun fi saurin bayyana a haka kamar yadda ka san misali a idan aka idan aka samu kirare aka rufe shi za ka iya shiga inda yake kamta baka ji shi ba saboda an rufa mazubin da yake cikin shi amma idan aka aje kashi a cikin fu ko da an rufe fo din zaka zaka ji wani haka ko da a cikin toilet ne irin wannan na yan gayu da yake irin waɗannan wata system in aka yi wani bayan gida bai flushing idan ka zo ka shigo cikin ɗakin ko ba su cikin toilet din ba za ka iya jiyo wani ko mun gani to haka barna take dole za a jiyo ta ta fi saukin jiyo amanta da warinta fiye da a jiyo amo da ƙanshin abin kirki to za ka in mutu da wani hali mummuna wanda zai so a sani kawai to ya bari shi ne hanyar da ba za a sani amma inda ya ci gaba da yi to za a iya sani kuma an sani za a za a kyare shi Allah Allah shi kyauta dama annabi ya ce wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas barna shine wanda abin da yake maka kaikayi a zuciya kuma baka so mutane su ganka kana yi Allah ya tsare wa qala kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa to dole yake cewa fala tarifan fala arabtahum bisimahum al-imam ibn kathir yayi magana akan to me yasa Allah bai yi haka din ba da yace walau na sha'u la arainaka me yasa Allah bai nuna wa annabi su gaba ɗaya duka a huta ba kowa a san shi a san mutum a san cinikinsa me yasa ibn kathir yake cewa lam yaf'alillahu zalika sitran minhu ala khalqi Allah bai yi haka bane saboda daga cikin siffofin Allah akwai at-tatir mai rufawa bayan shi asiri mu'minansu da su da kafiransu saboda siffar Allah ce at satir Allah ba hatta kulli lil asari ba mai tona asirin bayin sa bane yace wa hamlan lil umuri ala zahiris salama kuma Allah yayi haka ne dan al'amura su gaba da gudana a bisa zahirin zaman lafiya da mutunta juna sai malamai suke cewa to wa hadha fil mu'minina aula duban munafikai ne Allah ya musu musu wannan rufin asirin sai dai su da kansu ne suke tona kansu asiri wal tarifannahum fi lahalil qawl me yasa Allah ya rufa musu asiri bai bayyana su keke da keke har a ba kama sunansu a faɗa ba Allah yana da 'yancin da zai haka yana da ƙudura akan yi haka kuma mutane ma hala za su so Allah ya haka to Ibn kasir yake cewa saboda a cikin sunayen Allah da siffofinsa akwai as kamar yadda Abu da ya rawaito Allah mai rufin asiri ne to muminai su suka fi cancanta da rufa junansu asiri ke in ya zama Allah zai rufa wa munafikai asiri yake faɗin sunansu domin inda an faɗi sunansu wani ba zai iya ƙara fitowa daga ɗakin matar shi ba a madina daga nan sai dai zauna har mutuwa ta dake shi ko kuma ya bi dare ya silale ya baggar to sannan kuma bayan ya baggarin ya fita ko kuma ya mutu ta yi akwai ɗaya da ƴan uwa da yayyi da jikoki da sirkai da sauran mazowan shi su kuma muminai ne yanzu kuma za a yi ci gaba da kyararsa ana cewa wanan ku kaza ne ko mun gani yanzu abdullahi dan gidan abdullahi dan ubai dan salu ai ya shiga cikin kunci ba dan kankani ba sanadiyar mahaifinsa da irin abin da mahaifin yake akwai wannan sahabi wanda akwai wani mutum a jahiliya wanda ya kasance ɗaya daga cikin mutanen madina wanda ya kasance yana ambatan yana ambatan tashin alkiyama yana ambatan zuwan annabi da sauransu amma da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan mutum sai yake yin imani sai ya tafi ya je ya shiga cikin mutanen makka da shi aka zo yakin uhu cikin mutanen makka aka kashe ɗan shi a wurin shine shaddad abin nan a handala ne handala ga filin mala'ika to mahaifinsa wannan da da ya taso daga kan matarsa da janaba ayan san hadisin shi ko to mahaifinsa abu umayya ya kasance a jahiliya yana daga cikin da suke zaunawa da yahudawa kuma suna da labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu ibn hajir ya ba da labari a cikin targama shi hamdala din a cikin al'isaba ta kamar sahaba ya hakaito daga malamai kamar ibn shahid a cikin ma'arifatu sahaba da kuma wasu daga cikin malamai sun ba da labari da isnadi tabbatacce cewa wannan mutum ya kasance yakan zauna da yahudawa to a wurin sai ji wannan labaran kuma sai ya zama yana shauƙin zuwan annabi da amma da annabi ya ruwa sallallahu alaihi wasallama haƙadahu wa haƙadahu haka aka ce sai hikiru ya shiga zuciyarsa da hasada sai ya zama ya shiga cikin munafikai ana ta shirya mugun nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan shi nan ya shiga cikin kunci sai akan wannan abu har ya taba zuwa da shi da Abdullahi dan gidan Abdullahi dan Salu suna da matsala iri daya suka je suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nasta'dinuka fi qatli abawaina ka ba mu dama kowa a cikin mai kashe baban shi annabi ce musu a'a ba zai a sunanta wannan mugun sunar a shahid shi ne kaga waɗannan muminai ne su amma saboda abin aibi da mugun abu da wasu naka suka yi abin ya shafi su domin ɗabi'a ce don haka sai Allah ya rufa ba waɗannan batattun mutane a tsiri saboda alfarmar sauran wanda ke kewaye da su ai kaga su ma waɗannan biyun su ne suka tonawa kansu a tsiri ba Allah ne tana musu ina fata mun fahimci wannan to wannan da yana nuna mana muhimmancin karfa wa dan uwanka musulmi asiri akan wani abu na laifi ko aiki ko na kasa in ba a mahalli ne shari'a ta wajabta lalle ka baka yi bayani ba kamar mahalli na shaida ko an zo tambaya akan shi batun neman aure ko wani abu makamancin haka amma irin wannan salon da mutane suke dauka na dizzinubi da duk wani laifi ko abin aiki ko na kasa da su gani daga dan uwan musu musulmi za su ji siyaya ta to su jira su ma Allah zai yaya ta laifukan su ala ruqusil kamar yadda annabi yake faɗa cikin hadisin muslim cewa man satara mu'minan satara Allah wa man hataka mu'minan hataka Allah wanda ya rufa wani mu'mini asiri Allah zai rufa mishi asiri wanda kuma ya tona wani mu'mini asiri shi ma Allah zai tona mishi asiri shi kuma nashi tona asirin a ranar alkiyama ne za mu mishi kowa sai ya gani da haka ba daidai bane jama'a a bisa wannan ka'idar in ya zama Allah ya rufa wa waɗannan munafikai a cikin waɗanda fa ji irin tarnaki da ta za da suke wa da musulunci ji irin wato abin nan matsala da suke wa da musulunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda su sun ma fi kafirai matsala kafirai an riga an ware an san wani kafiri ne wani mumini ne amma su wannan da su ake yi mitin da su ake sallah da su ake tahajjudi kuma duk su dauki asirin mu'minai su kai wa kafirai in kafirai za su kawo farmaki su ba su taimako su ba su taimako na kuɗi su ba su taimako na intelligence da sauransu duk da haka Allah ya raba musu asiri saboda alfarmar sauran mutane da ke kewaye da su da haka musamman a wannan zamanin da mutane suka mai da dandamalai na na yada bayanai din na zamani irin social media suka mai da su wasu dandamali na tona wa al'umma a tsiri, to su jira su tsoron Allah ko kuma su jira abin da zai faru da su don wani Allah Allah yake ji labarin wance ana tuhumar ta ta ci kudin adashi ya je buga a Facebook a Twitter a Instagram wance an ce ai ta ma zubar da cikin shege ya je buga wani da wani suna fada suna batuna ya je ya publishing ya je posting ya kaza ya kaza aikin da mutane kawai suke yi to hatta kuma yan jarida waɗanda suke professionals masu aiki a kafafen yaɗa bayanai irin rediyo da tv da makamantansu sai sun kiyaye menene labarin da ke da fa'ida ga al'umma me kuma wanda zama yana daga cikin abinda Allah yake cewa Laifin yuhibbullahu jahra bisu'i min alqawli Allah baya so a dinga bayyana mummunar magana wadda ba ta da wani fa'ida sai ta kawo barna da ƙarin fitina ko kuma ma a nan wani zai koyi barnan ba wata barnan wani bai san da ita ba da zarar an ce ai akwai barna iri kaza da suwa na suka yi shi kuma anan zai koya Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa fa hadhihi sima wa hadha al munkar qad yujadu fi wajhi man sawwaratu al makhluqa man suratuhu al makhluqa wadi'a oke mun tsallake ko da yace wa qala Allah yace wa idha tutla alaihim ayatu na bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al munkar wa idza tutla alaihim ayatina idan aka karanta musu ayoyin mu alqur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala bayyinatin wadanda suke da bayani dalla dalla ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru almunkara zaka ga abin ki a fukkar wanda suke kafirai almunkar anan aka ce alghadab wal abus zaka ga fushi da kuma ta'i fuska da zaran an ce musu Allah ya ce sai su fushi su taɗe fasakunsu ba sa so a ce Allah ya ce don kar a hana su abin da suke to wannan ma alama ce da ake gane kafirai da batattu fadi sima wa hadal munkar qad yujad fi wajhi mansuratuhu al makhluqa wa bi'a irin wannan mummunar kamar bata rai da hasada da da fushi ana iya samun shi a fuskar wanda asalin shi kyakkyawa mutum ne halitta da Allah ya mushi kyakkyawa ce amma ba shi da imani da haka da aka ce Allah ya ce sai batar ana iya samun haka ko kama da bisu zalika fi rijali nisa'i wal wilda walakin bin nifaqi qubbiha wajhu kamar da ake samun haka a cikin mazaje da mata da ƙananan yara wanda su ne ake magana akan yadda sufaye ne suke kallon fuskokinsu suke annashuwa akai lakin bin nifaqi qubbiha wajhu mutum ne mai kyakkyawar kama amma munafunci ya mai da shi mummuna falam ya fihi aljamal aljamal allazi yuhibbuhu Allah to irin kyan da Allah yake so ba za a same shi abun wannan mutumi ba wa asasu zalika nifaq wal kadhib abin da ya ja mishi wannan bayan yana da kama ta halitta mai kyau amma aka aka kasa ganin kyau a tare da shi abin da ya ja mishi wannan shine munafunci da ƙarya Allah ya tsare ولهذا يوسف الكذاب بسواد الوجه dan haka ake siffanta makaryaci a ce yana da fuska baka kamar yusuf sadiq bi bayadi alwaji kamar da ake siffanta ainihin mai gaskiya da hasken fuska kama akhbara Allah bi zalika kamar da Allah ya bada labari ga sunan munji a baya ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بتعزير شاهد الزور an ruwaito daga umar dan khattab cewa umar yayi umarni da ayi ta'ziri a horar da shahid zur wanda ya shaida ta zir ta ƙarya bi an yusawwada wajhuhu umar ya sa a safa mashi gawayi a fuskar shi a mai da fuskar shi baka wa yurkaba maqluban ala dabba aka hau da shi kan jaki aka juya shi yana kallon bayan jakin fa innal uqubata min jinsi dhanbi dama ita uquba ana yin ta ne kullum aljaza'u min jinsil amal a ka'ida ta usul fiqi ana yin kowane zunubi ana yin sakamako ne gwargwadon irin aikin da mutum ya yi falan wadda wajen bil kadhib yayin da ya zama shi mai shaidar zur fuskar shi ta yi baki da karya. wa qallabal hadisa kuma ya canza magana ya juya fuskar magana suwi da wajen. sai Umar ya sa aka sa mashi toka ko shuni aka aka baki da fuskar shi wa kulliba fi rukubi sannan aka juya da shi ya kalli bayan jaki a hawan jakin kamar yadda ya juya da gaskiya ta kalli yamma wa hadha amrun mahsusun liman lahu qalbun ibn tamiya yace wannan abu ne wanda duk wanda yake da zuciya lafiyayya yana iya ganin wannan fa inna ma fil qalbi min an-nuri wadh-dhulma abinda ke cikin zuciya na hakke ko duhu wal khair wash ko na alheri ko na sharri yusri kaseeran ila al-wajhi wal yana fitowa akan fuska da ainihin ido wahuma a'zamul ashiya'i irtibatan bil qalbi kuma fuska da ido sun fi dukkanin gabobi alaka da zuciya ba wuce ma yake labarin zuciya a tambayi fuska yanzu duk mutumin da baya kaunar ka ko baya kaunar ki da zaran ka haɗe da shi zaka gane wanda kuma akwai alamar kauna da mutuntawa in ka haɗe da shi zaka gane ba tare da yayin magana ba ko asharat bi tarafil aini sifata ahliha isharata mahzumin walam takallami ai ido yana magana haka ake ake cewa ko wato kallon da mutum zai kuma wannan fa gesta din mutumin da ke yi maka haka ɗin ba wai yayi niyya ne kamar da sai in yayi niyya zai kawo maka duka ba a zuciyar shi za ta za automatically za transmitting din wannan sakon zuwa ida kuma kai da ka kalle shi kai ma za ka iya gane da yake nufi malaman linguistics suna suna suna bincike akan waɗannan abin da ake cewa paralinguistics wato bincike akan magana wadda ba ta harshe ba ta ishara da hannu ko ido ko kirce akwai bincike da yawa da aka kan wannan kuma abu ne sananne ana gane shi a kowace al'umma baka bukatar ma wannan ilimin sannan ka gane shi yanzu ko yaro ne karami zai iya gane a cikin mutanen da ya sani ko wanda yake hulɗa da su zai zaka ga ya fi sabawa da wani a makwabta bai saba da wani ba ko ya fi sabawa da wanci a mutanen gida bai saba da wanci ba saboda in ya kalli wannan za ta ɓata rai ta zumburo baki in ya kalli wancan kuma ta mishi murmushi ko ta sakin mishi fuska haka zai fi sabawa da ita to wannan ɗabi'a ce duk wanda ya yi musun wannan sai dai in zuciyar shi lalatacciya ce ko kuma yana da wannan rashin nagarta a kwakwalwarsa wali hada yurwa al usmana aw ghairihi annahu qala da haka ake ruwaitowa daga Usman ibn Affan ko shi ko waninsa shine magana da muka ishara da cewa ma asarra ahadun bi sariratin illa abdaha Allahu ala safahati wajhihi wa falakati lisani mutum baya koyi wani abu a zuciyarsa sai Allah ya bayyana wannan abin a fuskarsa da kuma sakin bakinsa da irin maganarsa wallahu qad akhbara fil qur'ani anna dhalika qad yadhharu fil wajhi Allah ya bada labari a alqur'ani yace dama wannan abin na iya bayyana a fuska faqala Allah yace walau nasha'u la arainakahum fala araftahum bisimahum da mun ga dama da mun nuna maka su da ka da kamanninsu. su fa hadha mashia wannan abin da Allah ya ga dama ne in ya ga dama ya ga dama ya bari sun makala sai kuma Allah ce, wala ta'rifannahum fi la'al qawli kuma da sannu zaka san su a bisa fi lahanil ƙauye a cikin tuntuban zance fa hadha muqsamun wannan kaga sai da Allah ya rantsuwa kan shi muhaqqaqun kuma ya tabbata la sharqati babu wani sharadi shi wancan Allah ya sa sharadi yace launa sha da mun su nan kuma Allah ya ce wallahi da sannu zaka san su zaka gane su ta magana su haka wannan ya tabbata nabi sanin su a cikin magana wa zalika anna dhuhura ma fi qalbi al-insani ala lisanihi a'azamu min zuhurihi fi wajhi abubuwan guda biyu da fuska da harshe suna bayyana abin da ke cikin zuciya amma harshe ya fi saurin bayyanawa fiye da fuska saboda tasirin harshe yana da yawa fuskar kuwa idan mutum ya ga dama ba zai bari ka fuskar shi ba amma magana fa ko ya faɗa a wani waje za ka iya jiwa cewa eh ga irin abin da yake faɗa zaka ka duk mutumin da yana magana da zaran ya magana ɗaya biyu uku minti biyar minti goma masu hankali da ilimi da wanda suke da shekaru da wanda suka sa abin da suke yi za su iya fasara cewa wannan mutumin iri kaza ne tunanin shi iri kaza ne irin ilimin shi irin ra'ayin shi irin yadda yake so a yi abu za su iya bambancewa amma da ganin fuskar mutum fa ba zai rika ya bambance wannan ba da ganin fuskar mutum yanzu misali kana zuwa za ka bulaye likita kuka zauna da wani in ya ƙi yin magana ko ko shigan wuta daga nan har legas misali ya ƙi yin magana baka sai gane wani ne shi saboda fuskar shi kawai amma in dai zai magana ɗaya biyu uku minti biyar minti goma to za a iya gane wani iri ne shi da haka magana ta fi saurin bayyana abin da ke cikin zuciya fiye da fuska to don haka shi ya sa a wajen fuska sai Allah ya sa sharadi Allah ne in ya so zai bayyana maka su amma a wajen magana in dai za su yi magana to za ka gane su to wannan matsalar ta da Allah ya ce da na ga dama da na faɗa maka su kuma mun sani cewa akwai hadisi na Huzaifatu bin Yaman wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana mishi munafiki kaga kamar akwai karo tsakanin maganganun guda biyu to babu karo al-Imam Ibn Kathir ha ila cikin tafsirinsa yayi magana yake cewa waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san a ayanu ba'dil munafiqina fa umdatuhum hadithu Hudhaifa madogar waɗanda suke wannan magana shine hadisin Hudhaifa to dan Yaman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi munafikai hadisi ne kuma tabbatacci munafikan da Annabi ya ga wa Hudhaifa to dan Yaman wasu mutum 14 ne sune ya ga masa cewa waɗannan munafikai ne kuma abin da yasa su aka bayyana su kamar da ya tabbata a tarihin yakin tabuka da aka je yakin tabuka waɗannan munafukai an je da su yakin sai suka je suka samu wuri cikin dare suka yi mijin suka ce za su yi ƙoƙari su ga cewa sun halaka manzon Allah sallallahu wasallam a wannan yakin abinda suka yi niyyar yi shine idan yana tafiya akan abun hawarsa za su zo su firgita abun hawa idan ta zaɓar ta tafi da gudu sai su bi shi kamar za su kare ta sai su je su mushi kare mu mutu abin da suka yi niyya kenan to wannan abin ne Allah ya maza ya aiko malaika da sai ya gaya mushi cewa to ga abin da suka shirya kuma su wane da wane da wane da wane to kaga wata kabiya ce khasa ta sa aka faɗi su zaka yayi zama istisna'i kenan daga wancan ah, magana cewa walau nasha'u la arainaka to kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Huzaifa dan Yaman sunayen su yace da wane da wane da wane kar ka damu da duk abin da kaga suna yi munafikai ne ba wai ya gaya mishi sunayen duka munafikai ga baki daya dake cikin Madina bane haka wannan aya tana nan dan haka sai Ibn kasir yake cewa amma ghayru haula waɗanda suke sun ci waɗancan sha hudun to su wanda Allah yake magana akan su yake cewa wa mimman haulakum min al-arabi munafiqun wa min ahlil madinati marabu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamu akwai munafikai daga cikin mutanen ƙauyuka akwai mutanen Madina waɗanda su ma sun kangare akan munafurci sai Allah ya ce la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamu amma mun ka san su kuma Allah yake cewa la in lam yantahi almunafiquna wal murjiquna fil madinati lanughriyanaka bihim ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعون أو ما تكفوا أخذوا وقتلوا فكتلا الله لي كما بنغنو أكن سوالا لسكي بيّن سفوفن سو لكما كشيرين لأيك موسى أكن كما أن تشوى والله إن بسيطا كاتن سنبا ستدين إرم منافنت لسكي دي كمتك الله يتتو جزامو زامو زامو ساسو أكاركشن واتو زامو مؤددس تيت ذات ذات ذات بيّن كنسو har a samu a gabayensu daga nan kuma babu wanda zai iya zama cikin garin madina shine magana da muka dazu kuma la yujaru naka fiha illa qalila domin dangin su da ƴan uwansu za su tsane su su ta musu Allah wadare sai su ta hijira su kaura wani ma za ya samu wasu ƴan take su je kawai su danne shi da duka su ƙara shi to shine Allah ya musu wannan kashe da sai suka fara kaffa kaffa Allah ya tsare mu daga sharrin munafunci waɗannan ah, ah, abin nan mutane sun ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala ba ai kankanuwa ba a zaman shi na madina Allah shi kyauta malam ya gaba da cewa wa zalika anna zuhura ma fil qalbi ma fi qalbi al-insani ala lisanihi a'zamu min zuhurihi fi wajhihi saboda bayyanan abin da ke cikin zuciyar mutum ta hanyar harshensa ya fi girma fiye da bayyanarsa ta hanyar fuskarsa lakinnahu yabdu fil wajhi buduwan khafiyan amma yana bayyana a fuska wata bayyana yar ƙanƙanwa, ya alamuhullah wanda Allah ya san wannan bayyana Fa'iza tsara, sara zahra, zahara li kathir min in ya zama ɗabi'a, to sai ya bayyana ga sauran mutane dama shi Allah ya san abin da ke cikin zuciya ya alamu kha'inatan a'yun wa ma tukhfi to idan mutum yana da wata mummunar ɗabi'a yana da munafurci ko wani wata shekaniyar ɗabi'a to Allah ya san abu mafi karanci da zai bayyana na wannan shaidani ɗabi'a na wannan mummunan ɗabi'a amma idan mutum ya ci gaba da yin abin yana ta maimaitawa har yi developing habit ya zama mishi habitual kullum yana yi to duk sauran mutane ma sai su gane sai ga kowa ya sani da an faɗi wani ta wani ai kowa ya san zai cika alƙawari kuma shi bai taɓa cewa bai cika alƙawari bai taɓa faɗa ba cewa ne labarin wani kake kama <laughs> ai gara ka kama labarin shafa labarin shi ne kowa ya san makarici ne kenan ko kowa ya san shi da kaza duk wata siffa dai ka kwatanta za ka ga cewa ana gane likita. ita kuma da zaran ya yi abu ko da ba ita bace ya a rana a wannan lokacin haka za a fassara za a ce dai a cikin wannan ɗabi'a ce ta shi shi sa ko da a gida ne za ka ga mutum yana iya gane in ya shigo gidansa in ya ga wani nau'i na laifi ko wani nau'i na wata barna zai iya gane waye ne ba tare da yana da CCTV camera ko yana da wani dan liƙen ba saboda ya san halayen irin mutanen gidan yau da gobe in ya ga hali kaza ya san wanda ce in ya ji an da yaro kaza ya san matan gidan wanda ce azzalima wanda ba ta daga ma yara kafa wajen duka to ko da Qur'anin ta yi dukan ne bi haƙƙin amma dai za a mata hukunci a ce dama kin saba haka ko da a wajen aiki ne ko ta ko principal ko director ko shugaban wata ma'aikata yana iya gane halin kowa yau da kuma saboda zaman da ya da su haka dai haka malam ya ci gaba da cewa wa qad yaqwa as-sawad wal qasama hatta yazhar li jumhurin nas to haka nan wannan as-sawad baki din wal qasama da ainihin wato a kyakkyawar abin nan diri kyawun diri yakan yi kyau har bayyana ga mutane ma musikha kirdan aw khindira mutumin da yake da mummunar kama ko mummunan aiki a cikin mutane ta mutane tayyuma da karke a canza halittar shi ya koma biri ko alhindir kama fil umami qablana Kama yadda ya faru da al'ummomi da suka shuɗe kafin al'ummar musulunci wa kama fi hadhihi umma aidan kamar yadda kuma a wannan al'umma tamu ma ana samun mutane waɗanda suke da wata mummunar kama ko Allah ya mai da su wata halitta daban wa za ka sautil mutrib idza kana mushtamilan ala kadhibin wa fujur wannan kaman haka abin yake game da murya mai dadi amma idan ya zama murya tana dauke da abin da yake ƙarya ne da fajirci abin da suke cewa suna jin dadin shi na waka amma sai zama da ake faɗi a cikin waƙar ƙarya ce da fadirci fa innahu mawsufun bil qubi was su'il ghalibi ala ma fihi min halawati sawt za a siffanta shi da muni da kuma barna wanda ta galabaici da ke cikin shi na dadin murya da ke cikin dadin murya ba zai tseratar daga wannan abin daga a kalle shi a matsayin mummuna ba tunda ma'anar shi mummuna ce abin da ke cikin shi mummuna ne wannan ba zai tseratar da shi daga muni ba falus suratul hasana mutumin da ke da kyakkyawar kama imma an ya tarjaha inda al'iffa wal wal khulq al hasan ko mutumin da ke da kyakkyawar kama ko a waye gari bayan wannan kyakkyawar kamar ya zama ya inda indahu al'iffa kamewa ta zama ita ta yi galaba a kai shi Walƙulƙul khulqul hasan da kuma kyakkyawar hali kyakkyawar ɗabi'a wai ma an yatarajja fi tiddu zalika ko kuma aka san haka wato rashin kamewa sakaci da yin laifi da kuma wato da mummunar kama wai ma an yi ta kafa ko kuma su zama daidai wani da halin shi na kirki da na banza kowanne 50-50 fa in tarajja salah idan nagarta ta yi rinjaye a kan shi kana jamaluhu bi hasabi zalika kyan halitta shi zai zama gwargwadon wannan kyan halin da shi wa kana ajmala mimman lam yumtahan tilka al-mihna zai kuma zama ya fi kyau fiye da wanda Allah bai jarabce shi da wannan kama ba sai zama ga kyan halitta ga kyan hali to sai zama ya ƙara kyau akan kyau kenan wa imma wa in tarajjaha fihi al-fasadu lam yakun jamilan bal qabihan mazmuma idan ko barna ta rinjayi kyan halittarsa ga shi da kyan halitta ko ga shi da kyan halitta amma ya rudu ko ta rudu da kyan halitta ta kama wata barna ko ya kama barna to wannan barnar da ya kama ko ta kama zai mai da shi mummuna ko ya mai da ita mummuna fala da dukulu fi kauri ba zai shiga cikin faɗin da aka yi cewa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau to abu mai kyau na kyan zagi amma kuma cikin shi babu kyau Allah baya son wannan abu kamar da babu shi ke cewa kyan dan maciji idan ga wata mace kyakkyawa ko wani abu mai kyau amma kuma cikin shi babu nagarta ce mace ce kyakkyawa amma ne hukunta take zaman aure ta yi ibada ta yi biyayya ga mijinta ta bauta wa Allah sai ta shiga karuwanci ko wata barna ta zama kyan dan maciji a lokacin wanda wanda kyansu zai burge ta kawai sune masu zuciya mai cuta irin tata amma masu zuciya lafiyayya wadda take ba ta da irin wannan cutar ta barna kenta baya burge shi za su yi Allah wadare da wannan kyan cewa wannan kyan Allah wadare shi ba kyau ne abin burgewa ba to haka duk wani abu da yake da kyau a zahiri amma cikinsa mummuna ne kamar dan maciji da bahaushe ke cewa kaga ai jikin maciji yana da walwali haka da kyau daga har a atamfan mata ake da zane irin kamar maciji saboda design ɗin da ke jikin jikinsa amma kuma wata halitta ce wanda kowa ya ci irin mugunta da rashin tausayinta da haka ba a ganin kyan nan a matsayin wani abin a zo a gani babu wanda zai ce yana son maciji saboda kyansa to haka duk wani abu wanda yake da kyau na zahiri amma ya zama babu alheri tare da shi da haka muni na halitta ko kyan halitta ba shi ne ma'auni ba kamar yadda muka ji a baya kamar yadda malai yake cewa da wannan shi ne ma'auni to da yusufa zai zama falalar shi ta faru ne daga kyansa amma falalar shi ba kyan ne falalarsa ba hata shi ma da zo faɗan abinda Allah ya mishi na falala bai bayyana kyau a matsayin abinda Allah ya mishi na falala ba ana samun mutane wanda suke ba su da kama ne kyau amma idan Allah ya ba su abu mai kyau da ake nema siffa mai kyau wato ta wadata ko sarauta ko ilimi to ba ma amanta ba a tuna ma ba su da su yanzu alal misali ƴan mata a irin wannan zamanin namu idan ga wani mutum wanda yake a zahiri mummuna ne amma kuma yana da wadata amma kuma ga wani saurayi wanda shi kuma a zahiri kyakkyawa ne amma kuma bai da ko sisi da kai babanta da mamata da ita duka za ku shawara ku a wurin wannan mummuna ina ruwanki da munin shi saboda yana da abu mai kyau da ake so kyau na gaskiya shine wadata ko ba wanda zai je ba za a taba wannan saurayin ya tafi da keshi na banza tun da bai da kosisi ya zai nemo kuɗi da aka ka ga in ka dote ka ga masu kuɗi galibin su ko da ba su da kama mai kyau amma kalli matan su kalli yayin su sai sun darje saboda da suna da kuɗi to suna da kyau wannan kuɗin shine kyau a kan mutanen duniyar nan ko ba haka ne? babu wanda ma zai ga cewa wa ma ne saurari wannan wannan kyakkyawan saurayi da wani dogon hancin shi wanda bai da kosisi a kai ya zai rike dogon hancin shi da fara fata shi da gashin kansa da daɗin muryarsa duk bai da wani amfani wancan ku sai ganshi da kasan eh, eh, yara sun yi wasan ƙasa amma tun da akwai dala akwai naira shi ba matsala to haka in ka kalli in ka bi tarihin malami akwai malamai da suke munana ne amma baka taɓa jin an aibata su da muni ba misali yanzu afa ibnu abi rabah rahimahullah ɗaya daga cikin manyan malamai ne cikin tabi'ai babban malami ne amma a tsa'u ya ma a shagide yake yana tafiya haka yana yana yana saboda yana da yana da fali yana da stroke a hannunsa sannan yana da kusindi akwai sarki daga cikin sarakunan banu umayya wanda ya nemi fatawa ya rasa sai aka ce ai sai a kawo dan abuwa ba da ya zo garin makka ya zo aikin hajji ko umara ya tafi ya je ya ji fatawa a gun nan malamin da ya dawo sai tara banu umayya da ke tare da shi gaba ɗaya ce idan ba ku je ku yi ilimi ba kada Allah ya ba ku abin da kuke nema duniya da lahira ki duk wanda bai je karatu zan taimake shi a cikin danginmu ya ce ban taɓa dina a cikin ƙasƙanci ba irin yau in je in zauna a gaban wannan baƙin mai kusurbi mara kyan kama ina neman fatawa sai da ma na jira shi tukunne gama darasin shi gama abin da zai sanai ma ba da fatawa kaga a tsawo bai da wata kama mai kyau akwai su da yawa zaka ji an ce malami wani ga irin shi malami wani kaman jahil abu usman shi ana makwatance ne ana cewa ma shine shine kaman model na shaidan kamar da wata mata ya ce ta mishi renin hankali tana so a mata sassaƙa irin eh, abin nan ai mata nahal na na shedan da ta je ta ga masu sassakan suka ce to su ba su da samfurin shedan ba su san yadda yake ba sai ta ce to ku bari zan kawo muku samfur sai kawai ta ce mu jayi raka ta kasuwa da suka je kawai ta je masu sassakan sai suka ce to irin wannan nake so a saboda bai da kama mai kyau amma ga duk wannan bai fita da su ba kuma gari to a kuma dukkan dukkan mutum yanzu misali yanzu a cikin a cikin university ba zama dukkan mutum za a ce bari a bashi maki a ce ya ci jarabawa saboda yana da kyau to galibi ma za ka ga kamar da Allah yake raba baiwar shi za ka zama musamman sai ka ga wasu ma na ne suka fi ƙoƙarin ma za ka gan su ƴan musabakan nan da wuya ka ga wata kyakkyawa wanda kyanta zai ja hankalin mutane a ciki za ka ganta wata da da kai wata da ƙananan idan haka amma ka ji ƙur'ani ma na ram ba ka bari saboda Allah yana raba baiwar shi ne wata sai ba ta kyan wata kuma ya bata kwakwalwa wata ya bata nutsuwa wata ya bata doguwar abin nan dogayen gaɓoɓi da sauransu ba kowa ne Allah yake haɗa mashi duka irin wannan irin na Yusufa ba ba kowa wani da haka zama kyan halitta kyan zahiri tabbas abu ne mai kyau don halitta Allah ce abu ne kuma ka gani ka yaba wa Allah da ya halitta shi ka har addu'a annabi ya karanta idan ka ga abu ya burge ka ko halitta ta burge ka kace Allahumma hassin khuluqahu kama hassanta khalqahu ya Allah wannan halitta da kai mai kyau Allah ka sa mata hali mai kyau domin hali mai kyau shine cikar halitta to shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa shi saboda halin shi mai kyau ne 100 bisa 100 ko ka ce 1000 bisa 100 sannan kuma halitta shi ma mai kyau ce ita ma dubu bisa 100 hatta shi Yusuf din da ake labari yana da kyau to kyan shi an kwanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kyan tauraruwa ne kwaya ɗaya da kyan da kyan rana ko kyan farin wata da bai ko kusa da manzo Allah kama yi ba domin shi har akwai wasu mutane a cikin sahabbai ma da ake cewa sun sun kamo shi ake ko sun kusa kai shi irin su dihiyatu alkalbi da ake ce mishi yusuf hadhihi umma almuhim dai jama'a kyan halitta ba shine asali ma'auni ba duk da ɗabi'ar mutane tana karkata zuwa ga kan duk wani abu mai kyau to dama a cikin ma theory na beauty din akwai theory na beauty a a psychology akwai rigingimu da dama ma akan wai menene ma kyau tukunna tun daga definition kan wai meye kyau wanda ya karshe kawai babu wani abu objective babu wata magana mawdu'iyya akan meye kyau kawai kyau ra'ayi ne to akwai kuma ra'ayi gama gari wanda galib mutane suke tafi akan shi wanda zaran an ce kyau wannan abin da ke zuwa cikin kwalwarka to galibin mutane haka yake zuwa cikin kwalwarsu yan kaɗan ne mutane suke fantarewa wannan ɗabi'ar ta game da abu mai kyau idan yanzu kyan kyan mace ne ga maza za su fara tunanin fara doguwa mai dogon hanci mai kyan diri mai siririyar murya duk maza yawanci haka suke nan tunanin ku wataƙila idan agun mata ne da an ce kyau abin da su fara tunani za su ce namiji mai lafiyayyen ƙasun ba ku, su ce mai hockey boy ko mai kafaɗa mai faɗi ni ban ban san ya suke fassarawa ba amma duk ina tunanin wannan shine ko daga irin abin da ga ana rubutawa a littattafai wataƙila ko ana ambatawa to amma za ka samu a cikin mutane wanda wannan baya burge su yanzu akwai wanda baya san dogon mace ya fi san gajera akwai wanda bai san ah, fara ya fi san baka akwai wanda bai san mai gashi da yawa ya fi san kwaikwaido kowa akwai ra'ayin shi haka dai haka dai zaka babu wani abu ah, muttafaqun alaihi game da shi shi zaki cewa beauty is in the eye of the beholder wanda ke san abu kawai shi ke ganin kanshi za ka yi ganin mutum yana ce yana son wani abu sutura ko wata halitta ko wani abu ya ce yana mai kyau har mutane su sama bakin gaba bayi da hankali Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa in takafa'a idan kuma wato abu mai halin kirki da na banza suka yi daidai wa daida lam yakun jamilan okay kana fihi min al-jamali wal qubhi bi hasabi zalik sai zama yana da gwargwadon kyau da muni kowanne gwargwadon abin da ke tare da shi na abin nan fala ya mahbuban wala mubqadan da zama abin kauna ko abin ƙiba a bisa wannan siffa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama zakara hadhihi al-kalima lil farki bain al-kibri alladhi yubghiduhu Allah wal jamal alladhi yuhibbuhu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan magana dan ya bambance tsakanin girman kai wanda Allah yake fushi da shi da kuma kyau wanda Allah yake so fa sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin fa qala rajulun ya rasulullah الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق wa gamtunna na wannan hadisin in kun tuna a baya an ambace shi wannan hadisi ne sananne hadisi ne tabbatacce an yi magana a kan shi a baya abinda aka ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri baya shiga aljanna shi mutumin da ya zama a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwaye komayya da girman kai faqala rajulun sai wani mutumin yace ya rasulullah ya manzan Allah ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan mutum ne ya kasance yana son ya ga tufar shi tayi mai kyau wa na'aluhu hasanan takalmin shi ma yana so yayi kyau afa min al-kibr zalika to shi ma wannan girman kai ne fa qala sai manzan Allah yace la wannan ba girman kai bane inna Allah jamilun yuhibbul jamal ai Allah kikkiawa ne kuma yana son kyau ah, al-kibr girman kai shine batarul haqq tun kuɗe gaskiya yi ma gaskiya girman kai wa gamtun nasi da kuma wulaƙanta mutane Wani hadisin daga cikin maganganun da malamai suke a kanshi na farko cewa da ilahi kullu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin al-imam Abu Sulaiman da khattabi ya kawo wasu fassarori guda biyu a cikin sharhi da Sahih Bukhari ce ko dai ya zama layi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin shine ai al-mutakabbiru anil iman wanda ya ƙin imani girman kai ne da raina Allah ya sa ƙin imani to za ka bai shi ba aljanna ba yace ko kuma ya zama fassara tana nufin muminai idan sun zo shiga aljanna ba za a ba su shiga aljanna da ragowar wani abu na girman kai tare da su ba sai an cire musu shi kamar da za a cire musu wani za a fi qulubihim min ghillin ta kuma za a cire musu abin da ke cikin zuciyarsa na ɗabi'a girman kai dan adam yake da ita domin ɗan adam ya da ɗabi'a ta abin da turawa suke ce ma self esteem ganin darajar kansa bai yadda a wulaƙanta shi bai yadda ya kaskanta kowa yana aspiration yana yana yana burin ya kai ga wata ɗaukaka da za ta sa ya ɗara sauran sauran shi wannan ɗabi'a ɗan adam shi to amma malamai suka ce wannan fasar ba ta zauna a nan ba saboda ai a hadisin an yi bayani mai ake nufi da girman kai din duk da yake wancan ɗin tabbatacce ne game da cewa man takabbara an alhaqi yake imanin ne shiga aljanna ba sannan kuma aljanna babu irin wannan jiji da kai din da kokarin guguriyo ko munafasa akan samun wani abu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana sai wani mutum ya ce wannan mutumi malamai sun magana akan wane ne shi an kawo maganganu kala daban-daban karanta sharhin nawawi na sahih muslim domin wannan hadisin muslim ya fitar da shi daga ciki an ce wani mutum ne mai suna malik ibn murara ar-rahawi an ce shi ne wannan tambayar wasu sun ce abu sa'id al-khudri wasu sun ce abu raihana wani wasu sun ce maganganu iri daban-daban an faɗi mutane fiye da kala bakwai kamar yadda alƙabi iyas ya kawo a cikin sharhin sanawar shi ma ya ɗauko wallahu ta'ala a a takaice dai wani daga cikin mutane ya tambaya ko ya zama tambayar wani yayi sai wani kuma ya ce aiko ni ma irin wannan tambayar na so kaga zai zama dukan sun yi tambaya ko kuma ya zama mai ba da labari bai tantance fuskar waye tambaya ba domin haka na iya faruwa a ɗabi'ance wani ya tambaya idan wani ya ba da labari sai ya faɗi kamanni sai a ɗauka wani ne kuma kamancin haka sai mutumin ya ce ya rasu lalla ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a ah, arrajulu yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan mutum yana son tufansa ya zama mai kyau haka zo a cikin riwaya kamar yadda faɗa ta hadisin ibnu Mas'udin ya rawaito shi al muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa sai kuma al-imam tirmidhi da ahmad duka sun fitar da shi da wasu malamai to a sai aka tambaya aka ce yanzu mutumin da yake so takalmin shi amin rigarsa ta zama mai kyau yana so ya sa sutura mai tsada wanda take an wanke an goge ya fito tsaf dan gayu ne shi wa na'aluhu hasana haka takalmin shi yana so ko da yaushe ka takalmin shi ya mushi polish takalmi mai tsada mai kyau wanda kowa ya gani zai ce masha Allah kai wani ya fito afa min al-kibar zalika to shin wannan yana cikin girman kai fa qala la sai manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan baya cikin girman kai to a cikin riwayat tabarani daga sayyidina ali radiyallahu anhu da isnadi tabbatacce akwai magana da manzo Allah ya ita kuma tana bada akasin wannan fassara shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula da yu'jibuhu an yakuna shiraka na alihi ajwad min shiraki sahibi fa yadkhul fi qawlihi tilka ad-darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin mutumin da yake so yaga cewa riga shi ta fita sauran mutane kyau takalmin shi ya fi na sauran mutane kyau to ya shiga cikin waɗanda Allah yake zargi baya daga cikin da Allah yake cewa tilka darul akhira wancanan ka gidan lahiran nan naj'aluha za mu bayar ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ard wanda ba sa son girman kai ba sa son sa daukaka a duniya wala fasada ba sa son barna wal aqibatu lil muttaqin karke yana tikewa ne shi alkhairi ga masu tsoron Allah to wancan ana magana akan saubu shuhura saubu shuhura wanda yake ya saka ba wai dan burin shi yayi kyau a don ya fi saura kyau mu gane bambancin Ya yi kyau wani abu ne ya fi saura kyau ƙari ne akan yin kyau don ya zama kullum burin mutum sai ya fi kowa fitowa da haka wani ma sai ya ce a tambaya suwan da suwan da kayan sallah irin ne suka danka sai ya je kujolin su ya bincika musamman ga mata ko sannan ta ɗinka wanda ya fi nasu wata in biki ne ma in ta zo gidan bikin ta ga irin shigar da aka yi dama tana da extra a jakarta sai ta shiga makwabta ta canza mata da suna yin haka to wannan shine tsawon shukura. annabi ya hana mutum ya dinga sa tufa wanda ya ɗara na kowa tsada ko ya tsara na kowa arha da nufin dan ya nuna wa mutane ya fi su al misali yanzu ka ga mata musamman manyan mata hijabai inda ya riga ya zama yayi yanzu dole za su saka hijabi to amma ba za su yi da yadi wanda kowa take yin hijabi da shi ba sai a je a su yadi mai matukar tsada da shi ake hijabi wanda zai nuna cewa su sun fi kowa to haka ta likafani ba daidai bane likafani da yadi wanda yake mai tsada sosai tsada mai yawa to haka kuma mutum kai ya fito da tsimma da ragga wai shi yana suna ya fi kowa tsoron Allah to wannan sabu shuhura ne amma mujarradin ɗabi'a ta gayu da kwalliya to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba shi ne girman kai ba ina fata mun gano ne al-imam ibn al-qayyim da yazo nan inda aka ce faƙala da yace ce inna Allah jamilun Allah ne kyau ne yuhibbul jamal kuma yana son abu mai kyau sai al imam ibn al-qayyim a cikin al-fawaid da kuma cikin udatus sabirina yayin maganganu cewa wannan yana nuni zuwa ga siffofin Allah waɗanda Allah yake son bayi su zama suna da irinsu daga ciki akwai aljami yuhibbul jamal al yuhibbul ghufran daga ciki akwai abin nan wato kyauta da karamci Allah yana son karimun yuhibbul karim yana son mutane su zama suna da karamci Allah yana da gafara yana son bayi su zama suna da gafara ga junansu Allah yana da tausayi yana son bayan shi zama sa da tausayi da junansu to irin wannan sunayen wanda ake da musharaka tsakanin Allah subhanahu wata'ala a cikin lafazin sunan kuma har shi bayi suna da irin sunan kamar da yin kai yake fada a wajen cewa ya halatta a samu irin wannan musharaka to ya halatta a samu mutum suna za a sa mutum suna jamilu za a sa mutum suna karimu da makamantansu amma sunayen da suka ɓanta da Allah wanda baya musharaka da kowa a cikinsu to bai halatta sa mutum ba al-mutakabbiru al-khaliqu al bari, al-musawwiru ar-rahman Allahu da ire-irensu bai halatta ba a sa mutum irin wannan sunaye ne khassa billahi subhanahu wataala amma za a samu za a ce sunan mutum alqawiyyu misali qawiyyun domin Allah yana son bawa qawi ko al'abdul kawi khairun wa habu ilallahi ko al-mu'min kawi khairun min al-mu'min al-ba'i min huma khairun to amma sunayen da suke Allah ya ke da su mahalicci mai rahama wanda ake bautawa ma'abocin girma da buwaya alkaharu da ire-irensu to wannan bai halarta a sawa mutum ba bai halarta kuma a sawa business irin wannan sunan ba ibn uh, baz ya bada fatwa akan wannan misali zan yi misali ne kawai in wani ya jawo haushe ya guri jama'a ar da ya halatta ba a samu business wannan sunan ko a ce sunan wata yarinya rahamaniya ko rahamanu duka bai halatta ba malamai suka bada ya saba wa tauhidi jama'a saboda sunaye ne da suka keɓanta da Allah subhanahu ta'ala da kan kana da wani business ne irin wannan sunan sai ka je ka apply ka canza mai suna kawai shi abin da ya fi dacewa da kake na matsayin ka na musulmi tunda mutum ma an same suna an canza mashi na wani business ya kace kai ka je ka biya kuɗi a CAC e ko a je ka ba lauyoyi ko su cika takardu ka ce ka canza an sun tambaye ka ce saboda ya saba wa addini na na gane kuskure ne ulaika ladina yubdilu lahu sayyi'atihim hasanat ire-iren waɗannan babu babu matsala rannan wani ya mun tambaya game da ah, sunan university wanda kungiyar izala za ta gina a kasar hadeja da suka sa ta suna eh, assalam university bil eh, eh, sai muka yi magana cikin hanci mishi to to ni da gaskiya ba san abin da ya haramta wannan ba saboda salam suna ne shi ma irin wannan mushtarik ana iya samu wani da irin sunan da aka babu laifi ko da yake an saka alif da amma kuma an yi idafa an ce jami'atu salam to babu laifi amma shi wannan dan uwa kaman ya yana ganin cewa bai dace wani to ni da ban sani ba ta yi sun yi bincike akai ko ba su yi ba wallahu ta'ala alam kuma kungiyar izala suna neman taimako ga masu daga gurin musulmi cewa za su gina university din ya kamata lalle al'umma su kokari su taimaka za su ga sun bada account number yana yawo wanda suke sanya kuɗaɗe a ciki na ga an ce ma shugaban izala malam balalau ya ce daga sanda suka ba da sanarwa zuwa yanzu sun samu kuɗaɗe ya fi miliyan goma a cikin asusu to kaga kamar da gaske ke na ya kamata ka haka kokari ko naira dubu ɗaya ne ka saka ka saka kawai da tsarkin niyya Allah zai karba insha Allah kowa ya kamata zama da da ce kowane musulmi zai ba su naira dubu ɗaya a Najeriya nan a arewacin Najeriya musulman da ke da ke Najeriya kowa ya ba da naira dubu dubu dubu ai ina jin ba karamin zuciya su fara ba jama'a kuma kaga naira dubu dai a yau ina ba su kashe ta a banza tsakanin data da kati da sharraki da shan mangoro za ka kashe ta to don me ba za ka iya ba su dubu ɗaya ba misali ka bayar da tsarkin niyya kuma kaka gaya wa kowa kar kai postin ɗin shi a facebook cewa <laughs> ka ba su yana da kyau mumini ya zama da wani aiki na sirri da yake tsakanin shi da Allah wanda baka bari kowa ya sani almuhim shine jama'a ya halasta a yi amfani da irin waɗannan siffofi wanda suke almushtaraka kamar karim da makamantansu amma wanda bai halasta ba ne wanda suke khasa lillahi subhanahu ta'ala. kaga ko anan Allah yace annabi yace Allah jamilun ne kuma yuhibbul jamal daka aljamil yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ah, alkibaru girman kai wanda aka haramta shine batarul haqq rena gaskiya a gwada mutum gaskiya yana ji yana gani tana kallon shi yana kallon tace da bai yadda ba ba zai aiki da ita ba shi ba haka yake so ayi ba to wannan shine girman kai wa ghamtun nas al-gham huwa al ihtiqa wulakanta mutane to menene wulakantawa shi da wancan kin gaskiya abu ne sananne idan gaskiya ta bayyana mutum yake aiki da ita to yaki gaskiya abinda duk ka sani na gaskiya sawon addini ne ko a rayuwa ka ƙi aiki da shi to ka ƙi gaskiya an san me gaskiya shine abu ya dace da waƙi ya dace da haƙiƙa to sai kuma mutum ya ce shi bai yarda ba ko ba zai yi ba ko ya kawo wani a tasgaro a kanta to wannan ya ƙi gaskiya kenan to amma menene ihtiqarun nas wulakanta mutane ghamtun nas to wannan kuma yana komawa ne ga urfi yana komawa ne ga al'ada yana kuma ne zuwa ga abin da aka sani a cikin al'umma shi kowace al'umma ko kowane mutane ko kowane irin gari ko yanki suna da code na ethics ɗinsu suna da al'adu da halayensu wanda da su ake gane wane ne ya san girman na gaba da shi waye ya san mutuncin mutane waye da su ba alal misali yanzu idan mutum je neman aure idan ana so a ce ba shi da kunya za a ga aya ne a ce ga aya take ba shi da kunya ba za a ce haka ba za a kalli ɗabi'un da ya yi to ɗabi'un nan za ka ga sun saba wa abin al'ummar wurin suka yadda da cewa kunya ne sanin ya kamata to da haka ake gane wane ne mara kunya wane ne mara mutunci daga cikin misali mu a nan yankunan namu akwai raina babba raina babba yana daga cikin lissafin abin nan rashin kunya shine idan babban ya magana wanda ya girme ka a shekaru ko ilimi ko a aiki ko a sana'a ba za ka yi mishi gatsai ba ko da kana ganin ka fi shi gaskiya ko da kana ganin ka fi shi gaskiya to mu kiyaye wannan mu ustaze da ma mu ustaze muna da wani galabi cewa an mun fi mutum gaskiya to ba za mu mutunta shi ba ko mun girman shi ba daidai bane al'adun mu so da haka ba addini bai zo da haka ba kullum ina maimaitawa mutane wata magana ta al-Imam eh, an-Nasa'i wanda na karanta a cikin littafin su kwanakin bayan mun yi karatu akai da ya zo yana magana a kan wani mai riwaya a cikin alkubura da ya kawo maganar ta ya ce malaminmu ya haya ɗan ma'iru ya ce wannan mutumin ba shi da inganci sai ce mu kuma suna sa'i mun ba hadisan shi mun duba mun duba falam nara ma a alai mu ba mu ga abin da sa ya zama aiki game da shi ba sai ce wa ya haya a alamunin na amma dai malam ya haya jin ilimi kaga mutuntawa sosai duk da shi bai gani ba haka ba zai ta kalidanci ba kuma amma kuma malamin shi ne kuma ya fi shi ilimi da haka ba zai kora magana kai tsaye kawai ce ba daidai ba ce sai ya faɗi tashi da ya fahimta sannan kuma ya tabbatar wa da malamin darajarsa to kaga idan wani bai daga baya bincike duk inda ka karkata ba za ka ga cewa ya yayi matsayin bangaren rashin mutunci ba bai jijji da kai cewa ya gano abin da ya fi na malamin shi bari ya yarfar da shi ba bai kuma ce bari ya ta kalidanci ya rufe idansa akan abin da ya gani ba to zaka daga cikin abin da ake gana mutum ya zama yana da gamtsin nasi akwai rashin girmama na gaba da shi sannan daga ciki akwai wato katsalandan akan abin da ba a saka ba shi ma yana daga cikin abin da ake gane mutum yana da yana da gamtsin nasi da ba ruwanka shiga abin da ba ruwanka yana alamta cewa baka mutunta mutane ka zo ga ana wani tari ko ana wata harka ba a sa ka baka sa baki da muna yara sai a buge maka baki ma ko baki aka yi a gidanku baka yi sa manya suna magana ka sa baki ba ko da ka san abin baka isa ka sa baki ba sai an tambaye ka sannan yana daga cikin abin da ake gane gamtsin nasu har yau shine ganin cewa kafi kowa ganin kafi kowa kafi kowa mutunci ko kafi kowa ɗaukaka ko kafi kowa ilimi ko kafi kowa dattaku ko ka fi kowa sanin ya kamata ko ka fi kowa wadata sai zama dai wani siffa da Allah ya maka ta alkhairi amma kuma kana ganin kowa da ita ba kan wannan alheri to shi ma wani daga cikin alamar gamtun nas ina faɗa wannan ne saboda in mutum ya kowa ya kan shi kafin ta nasu wanda ka san kana yi sai ka kokari ka daina in ba haka ba akwai wannan siffa ta girman kai da annabi ya faɗa game da kai da haka wannan siffa tana daga ciki shine mutum ya zama baya ganin kowa da gashi ko kuma duk abin da wani yayi to shi ba daidai bane sai in gashi sanan daga ciki kuma akwai as-sukhriya shine wato zolaye mutane aka abun da suke mai da mutane abin dariya kai ji kaji suwa na wai abin da suke kai kaji wani wai shi ma wai kuɗi kaji ga wani irin gida da ya wuri kaza kaza a ce a tantsire dariya to irin wannan shi ma daga cikin gwamnatin nasu wulakanta mutane akan wadatar su ko akan kama halittar su ko akan jinsin su ko akan abin da suke yi da kuma har ila kuma da da yawaita cin diddigin mutane duk sanda za ka ambaci mutane sai ka ambace su da abin da za ka kwashe girmansu da shi mana daga cikin gamtun da raina mutane sannan kuma daga ciki suka ce malamai suka ce daga cikin gamtun nasu <clears throat> akwai al'adan nan da mutane suka al'adanta a wannan lokacin na bibiyan sirrin mai wani yake ci shi ma yana nuna kare na shi ne a ina ya samu kuɗi ya aka yi gida ya aka yi canza mota ya aka yi ina karatu ma tukuna da aka ji shi da wannan ilimin shi ma daga cikin gamtun na suna nan da yawa malamai sun tattauna a kansu amma nan sa daga cikin wanda suka fi bayyana wannan biyar din daga cikin suka fi bayyana wanda ake gane cewa wani yana da rainin yana da raina mutane mutane da Allah ya halicce su shi ubangijin su taken da ya musu yake cewa laqad karramna bani adama musu Allah da muka halicci mutane Allah ya ce mun girmama su idan kai ne kai kuma kai ma ɗaya daga cikin su zaka dinga wulakanta ma Allah bayan sa zaka zama ya kamata mu tuba mu dena, ba kyau irin wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ce ah, shine malamai suke cewa a cikin wannan hadisi daga cikin ah, ah, fa'idojin shi akwai mustahabbanci ko kuma ƙarfafa cewa mutum ya kyautata halin shi da alaƙarsa da mutane da kuma yana nuni zuwa ga halittun idan malami yana karantarwa idan aka biya faɗi wani abu wanda ba a gane babu laifi a tambaye shi a cikin malam ya kuma kaza kamar yadda yanzu wannan kaga wata kila ba da ba nan tambayar ba da ba za a gane wannan karatun ba da annabi ne tsaya ne kawai akan cewa ba abin nan arrajko la yadkhulu jannata man kana fi qalbi min qala zalatin min kibr da ba dan wancan mutumin da ma zai tambaya ba da hala ka hadisin kenan to da kuma hadisin zai fi ba mutane wahala wajen fahimtar shi ta yi wani ma a yanzu ko a wani zamani shi ma ya fahimci cewa mujarradin sanya kaya mai kyau ma girman kai domin kuma a mutane suna iya fassarawa haka shi ai wani yana da jiji da kai saboda kawai yana gayu ko kuma in yazo zai rufe motar shi duka ya daga gilasai ya fiki AC kawai ya wuce to mutane na iya fassara shi a matsayin girman kai hala shi kuma kawai gayu ne wannan abin da yake hala gayu ne ko kuma ya sa earpiece ko ya sa bakin gilashi da sauransu idan kaga ta bakin gilas a wurin bahaushe reni ne saka gilas ko in ka zo gun za ka yi magana da babba dole sai ka cire gilashin ka ko irin nama ɗin nan na ciwon ido sai ka cire shi za ka yi magana da babba amma in ka zo kara magana da gilashi haka idan ka tokare na mutane kaga al'ada ce haka ba ka wucewa ta cikin zaure mutane suna zaune da takalminka a kafarka sai a ce ka taka mutane shi ma yana cikin gamtsin nasi al'adar bahaushe wataƙila a wasu al'adun ma a samu wasu abin wanda ba haka ba wataƙila na iya tuna za ka ga daga cikin al'adu shine za a ce yaro zai miƙa babba hannu sai in babba ya miƙa maka mu yin gala ne da muka bai muka bata wannan sai a kawai ka miƙa mai hannu har yanzu wannan yana da kyau ya zama al'ada ce mai kyau yaro ya bari babba ya miƙo mai hannu dan ya miƙa mai ba za a ce ya yi sako ba amma dai ya saba wa al'ada kuma al-ma'ruf urfan malamai suka ce kal mashru'u shar'a kal mashru'u shar'a abinda aka san shi a urfi to kaman shari'a ne sai ya saba wa shari'a alal misali da ko kuma wata gida har yanzu ba a a wasu yaran baka isa ka bar gemu ba baban kana da gemu ka da gemu baka isa ba sai ka bari sai ya mutu da haka ake a kauyuka ko to kaga wannan ya saba wa shari'a domin shari'a kuma ta ce ka bar gemu to nan ne ko ba za ka baban ka ba dole ya hakuri shi kuma shi ma ya bi shari'a da babanka da al'adar garinku dukan su ta hakura ka bi shari'a ka bar ka yawa misali misali ne wannan game da abin da ya saba wa shari'a kai tsaye ko kuma durƙuso wanda za a ce dole za ka gaishe da mutum sai kayi mishi sujuda ko ka karatana kaga wannan shi ma ya saba wa shari'a wannan ba zai zama daga cikin abin da za a karɓa a urtu ba amma sauran a arafu abubuwan da mutane suka san junansu a kai suka saba da shi kuma wanda duk sanda ka fanɗare mishi za a ga wani bai kyauta ba wani bai da bai san ya kamata ba bai san mutuncin manya ba ko bai san darajar na gaba da shi ba to karka yadda a same ka da wannan ina nana ta wannan ne saboda na san musamman mu da ake identifying din mu da harka addini galibin mu muna da irin wannan dafa'in jama'a mu dole mu kan mu fara wani ah, wani sallama yana ganin yana ganin wahalar yi mutane sallama saboda su ba ustazai bane shi ustazai su ba su da hadda shi Allah ne ko su ba su san hadisai ba ko ba su zuwa makaranta ko su kawai duniya suke nema shi kuma lahira kawai yake nema to yana ganin ba tantance musu salama ba to ga na farko yana cutar da kanshi domin wannan abin da yake na addini ba zai taɓa yin farin jini a gunsu ba tunda ba su kake kawo mu'amala ba sannan kuma zai rasa ladadakin da ake samu ji hadisin da muka karanta jiya na na abdullahi dan umar wanda yake yawo kasuwa yana yana yawo rumfa rumfa aka ce baya ganin wani mai kaya a ƙasa ko wani mai rumfar kasuwa ko wani mai bara ko wani talaka ko waye sai ya mai sallama kuma abin da ya kai shi kasuwa kenan kawai ya je ya yawo ya gaishe da mutanen kasuwa ya musu sallama ya amso ladan shi dawo gida gobe ma kuma sai ke daukar dalibi ce zo zo karaka shi dalibin ke cewa to in fiye ce mu zauna ne a nan ba kawai sai mun je kasuwa ya ce a ina ma nazdu min ajli salami musallimu ala mallakina muna zuwa ne don mu mutane sallama to amma kai sai ka zama baka wa kowa sallama saboda kana ganin su ba ustadai bane su ba yan salafiya bane ko su ba yan izala bane in dai musulmai ne su za ka musu sallama nawawi da ya ce kawai sai in ka gan suna cikin sako kamar ka wuce mutane suna karka ko suna fada ko suna musu ko suna kallon wani abu na barna to wannan ba za ka musu sallama ba sai ka rabu da su waɗannan amma in dai musulmai sunansu su to kai musu sallama Allah ubangiji ya samu dace a takaice da ma wannan sa daga cikin abin da ake fassara abin nan batrul ghamtun nasu su wato wulakanta mutane فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله هذا في النبي صلى الله عليه وسلم يبادى لابار cewa wato kyakkyawar tufa tana iya kasancewa min al daga cikin kyau allazi yuhibbuhu Allah wanda Allah yake so kama qala ta'ala kuma da Allah yake cewa khudhu zinatakum inda kulli masjid ku dauki khudhu zinatakum ilbasu zinatakum ku sanya wato kwalliyarku ku sanya kwalliyarku inda kulli masjidin a dukkan wurin da ake sujuda wannan ma ya daga cikin nasoshi da cikin musahabbancin yin kyakkyawar shiga musamman ga wanda zai je ya bautawa Allah kamar yadda a duniyance in ka san zaka ji gun wani babba ko gun wata hidima ko gun wani event wanda yake da muhimmanci to zaka yi shiga wanda a ganin ka ta dace da wannan event ta dace da irin wannan mutumin yanzu ba wanda gwamna zai ce yana son ganin shi ko sarki ko shugaban kasa sannan kuma ya tashi tafiya ya dauko kaya wanda ake kwabar zumunci da su ko kwabar yashi ko wanda yake zuwa gona da su yake zuwa daji da su dole zai dauko kayan shi masu kyau wani ma sai ya ada kaya masu kyau wanda zai je da su saboda gani ne na musamman zuwa ga mutum na musamman to zuwa ganawa da Allah ya fi duka waɗannan muhimmanci shine zaka je sallah za ka fi ganawa da Allah ne to ba daidai ba ne ka tawa ka mutsu mutsu da rigabbaci ko kuma da shiga mara kyau sai ka yi cikakkiyar ka wadda take kwalliya a bisa mizanin shari'a da abin da ya halitta shi sa musamman salloli waɗanda suke muhimmai wanda suke da alaƙa da bukukuwa na addini kamar juma'a kamar idi guda biyu ake ƙarfafa mustahabbancin yin shiga mai kyau sanya sutura mai kyau ga mahalarta wannan salloli saboda girmama addini da girmama sha'a'ir na ainihin addini din to Allah da yace khudhu kuma inda kulli masjid ku dauki tufanku ku je da shi a wajen kowane masallaci tufanku mai kyau fala yakunu hina idin min al-kibal idan mutum ya sanya kyakkyawan sutura shi irin sallar juma'a ko sallar azhar ko sallar idi ko wata sallaci wannan bai nufin yayi girman kai bai nufin yayi girman kai yayi ibada ne وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل فإن الله يحبه كما yana wataƙila za a mai da magana a ce ba kowace sutura ce mai kyau Allah yake so ba ba kuma kowane takalmi ne mai kyau Allah yake so ba fa inna Allah yubghidu libas al-hari Allah yana kin sutura na al-hari saboda ya haramta asa a cikin hadisi manzo Allah yace hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah alharimi yana na kafirai ne a duniya ko kuma na ku mumine a lahira Allah ka samu a cikin mumine Allah baya su wal isra Allah baya san almubazzaranci shine namiji ya sanya tufa ta ja kasa ko ka sanya abin da yafi bukatar ka yi maka gaira da ake cewa kashin ki sai gwani yana jan kasa ko kuma ta zarci ko abin nan mahaukaci da gata ga sunan dai take iri daban-daban da ake musu to wannan yana cikin isra'i a dora kan abin da ake bukata ko kuma irin yanzu da ake yin kwalliya kwalliya ba inda aka saba yin kwalliya ba shi ma wannan itirafi akwai kwalliya da zaka da ana masu a yi musu kwalliya ya wuce iya kwalliyar da a bisa ɗabi'a na ya kamata a yi wa kwalliya a yi wuya ka faɗa sai kuma a yi gadon baya shi ma israfi iya wuya da ka faɗa da hannu ya isa misali sai dai idan mutane sun san al'adar su kuma israfi dai duk abin da zama al-ma'ruf cewa israfi ne bai halasta ba haka wal khuyala da kuma bayan mutum ya saka suturan sai ya dinga takama ya dinga jin cewa ya fi kowa to wannan shi ma babu kyau wa in kana fihi jamalun koda kuwa kayan suna da kyau din fa idza kana hadha fi labas siyabi in ya zama wannan game da sutura allazi huwa sababu hadha alqawl fa kaifa fi ghairi wanda shi sutura din an ce a saka mai kyau amma kuma aka ce in ka saka kar ka yi girman kai kar ka saka ya wuce iyaka kar ka saka irin abin da aka san ya halarta ya haramta a binance kai na kuma ga wani abu wanda shi ba a samu umarni da yin sa farko ba a samu umarni da a ce a kyautata shi wani ma tun farko babu kuma ma yadda za ka yi kyautata kamannin ka ka canza ta in ba yanzu misali da zamani ya kawo abin da ake cewa plastic surgery wato gyaran fuska ko gyaran kamanni da ake mutane eh, nasara sun kai matuƙa yin mutum da yake zuwa ya je gun likita a sai ta mashi halittar shi yadda yake so to wannan dama haramun ne canza halitta Allah ne to kaga wannan ba a yi umarni da shi ba lantana ya zama abun yabo wanda aka yi umarni da shi shine sanya sutura mai kyau aka ba da dama cewa babu laifin mutum ya gayu aka ce mustahabbi ne ya sanya sutura mai kyau ya je sallah Kamar amma da haka aka ce kada ya wuce abin da shari'a ta yadda da shi na sanya sutura din ya tsaya iya inda aka tsaye da shi a shar'anci Allah ubangiji ya sa mu dace ah, za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu da darasi na gaba mu tashi inda yake cewa wa tafsiru hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ila ولا walakin أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله